mukaddashin babban sufeton 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya tura karin jami'an 'yan sanda dubu ashirin jihar ido don tabbatar da doka da oda lokacin gudanar da zaben gwamnan jihar ranar asabar goma ga watan nan baya ga motocin sintiri ɗari biyar da hamsin sufetun ya tura mataimakin sufeto da kwamishinonin 'yan sanda uku jihar ta ido kamfen tsakanin jam'iyyar apc mai mulki da babbar jam'iyyar adawa pdp ya fi ɗaukar hankali don pdp ta yi shagubin an zaɓi dan takarar apc mr obesiki zai haɗa kai da buhari wajen mayar da jihar ta ido mai bin shari'ar musulunci nan take ofishin kamfen din obasiki Obaseki ya fitar da sanarar kore wannan zargin da nuna ai ma mahaifin Obasekin shi ya jagoranci kafa majami'ar Katolika ta farko a birnin na Benin. Kwamitin rikon PDP ya tsaye da fasto Eze Eyamo a matsayin ɗan takara da kuma hukumar zaɓe zuwa yanzu ta amince da shi. Dan takarar ɓangaren Madu Shari Mr. Wen na jiran hukuncin kotu da yake ganin matukar PDP ta yi nasara to ba mamaki amshe kujerar kamar yadda ya faru tsakanin tsohon gwamnan Rivers Celestin Omehiya da Rotimi Amechi a shekara ta 2007. Inuwa Bala shine kakakin bangaren Sharif. Ni ba alkali ba amma bisa alamu duka haka yana kamfen ne wa matthew don kuwa doka ta ce kada inec ta anshi wani dan takara daga hannun kowa sai hannun ali sharif kuma ba anshi isa yamu a hannun ali sharif ba saboda haka muna ganin shi dai yana kokarin kamfen ma fatinsa yana kokarin ma dan uwansa matthew amma a bisa alamu nan gaba dai na san dai ba shi zai gwamnan ba hukumar zaɓe ta bakin mataimakin ta na hulɗa da jama'a Nick Dazan ta ce ta shirya zaf don zaɓen. Dole sai an koma ana komai bisa ka'ida, ka'ida wanda kuma duk duniya suka sani na zaɓe. A je a yi zaɓe cikin lumana, a kada kuri a cikin sirri, sa'anan daga bisani a sanar da wanda ya ci. Wanda kuma aka kada shi gasa ne sai hakuri nan gaba shi ma koma ya nemi goyon bayan masu kada kuɗi haka ake yi. Lashe jihar Ido na da muhimmanci ga dukkan jam'iyyun biyu don yayin da PDP za ta so ƙarin jihohi don farfadowa sannu-sannu daga kayan da ta sha bara da ya gusar da ita daga madafun iko APC za ta so kare kambunta da hakan zai nuna farin jinin ta nan ne ko ko ya dakushe. Ga shugaban kwamitin amintattun PDP Walid Jibran. Domin mu ga an samu nasara to idan muna so mu dinga koran mutane ai ba za mu kafa kwamiti na yin sulhu ba aikin Dixon na bayan. manufarsa shine ya ga yanda zai haɗa kan mu ya haɗa kan mutanenmu mu dawo waje ɗaya bai zato abinda zai je ya yi ba shine ya dunga koran mutane shi ma in ya yi haka za mu kwaɓe shi mu dai ya kawo mana hanyoyi wadda za a yi a ɗinke jama'iyyar nan ta zama yadda take ta galabantan ma ya ƙaru abinda muke nema kenan. Da alamu dai magudin zaɓe ba shi da tasirin can baya a zaɓukan Najeriya, da haka shari'un bayan zaɓe kan nuna wannan ne kamata ya takara ko ko a'a wancan ne. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.